الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال وإن كثيرا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال ومن أضل ممن, ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأخبر أن من اتبع هداه, هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ولا يشكى كما شكي المكذوب عليهم فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر من سنة نبيه وسنة الخلفاء وما نقله الثقات الأثبات ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث أو يتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب أو يكذب خطأ لسوء حفظه أو لسيانه أو لقلة فهمه وضبطه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 takwas ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shine mu na ashirin da shida a jerin gwanon darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari da arba'in daidai idan ba a manta da matashiyar da malam yake magana a kanta ba da ita ce abinda yake sawa mutum ya zama akan gaskiya ya yi aiki da ita da kuma abinda yake jawowa mutum ya saki gaskiya abinda yake jawowa mutum ya tsaya akan gaskiya ibnu taimiyya ya bayanin sa a baya wanda shine abinda ya shafi ilimi da kuma yi don Allah da aiki da wannan ilimin wato ilimi da aiki da abinda ka sani na ilimi abinda kuma yake jawowa a saki gaskiya jahilci da kuma bin son zuciya waɗannan sifofi guda biyu na ƙarshe jahilci da bin san zuciya su suka jawo batan yahudu da nasara yahudawa suka ɓace saboda bin son zuciya nasara kuma suka ɓace saboda jahilci duk wani wanda zai san abin da allah yake bukata daga gare shi ya san gaskiya amma kuma ya sa kafa ya take ta yi abin da ya ga dama to wannan ya sano wata ɗabi'a ta yahudawa ma'ana yana da wata kamanceceniya akwai wani ɓangare da suka yi kama da yahudu duk wanda ya san gaskiya amma ya ƙi yin aiki da gaskiyar da ya sani to wannan ya yi kama da yahudu wanda kuma ya rika yin aiki da ka ba da ilimi ba to wannan shi kuma yayi kama da nasara waɗanda suke ruɗinsu suke yin abin da suka ga dama ba tare da sun yi ilimi ba to shi ne a nan malam yake kawo mana ayoyi daban-daban waɗanda suke da alaƙa da wannan magana tashi yake cewa wa wasafar nasara bid dalal fi qawlihi ta'ala wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil waɗanda suke rike da littafin wanda suka samu a shafi na 94 wiki shafi na 94 wa wasafa nasara bid dalali fi qawlihi ta'ala wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil Allah madaukakin sarki ya wasafta ya sifanta nasara ya sifanta su da bata a inda yake cewa wala tattabi'u a qaumin kada ku bi soye-soyen zukatan wasu mutane qad dallu min qablu wanda sun riga sun bace tun gabanin haka wa adallu kathiran kuma sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil kuma sun bace daga wato madaidaiciyar hanya wa wasafa bidhalika man yattabi'u hawahu gairi ilmin haka dan Allah ya sifanta mutumin da yake bin son zuciyarsa ba tare da ilimi ba ubangiji ya sifanta shi da bata Allah ya ce wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm kuma lalle mutane da yawa suna batar da mutane da soye-soyen zuciyarsu bighairi ilmin ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangiji shine mafi sanin waɗanda suke 'yan ta'adda wa haka hakanan Allah ta'ala ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wani wanda ya kai ɓata ya kai gaya matuƙa ga ɓata kamar wanda yake bin soye-soyen zuciyarsa ba tare da shiriya daga Allah ba wa akhbara an anna man ittaba'a hudahu sannan Allah ya bada labarin cewa duk wani wanda ya bi shiriyar da Allah ya saukar fa hula ya yadhillu kama dhalla dhalluna to shi ba zai ɓace ba kamar yadda batattu suka bace wala yashqa kama shaqiya al-maghdubu alaihim ba kuma zai tsiyata ba kamar yadda waɗanda aka yi wa hushi suka tsiyace suka lalace faƙala Allah ya ce fa'in ma ya ciyar minni hudan to ko da shirya za ta zo muku daga wajena famanitta ba a hudaya to fa duk wanda ya bi shiriya ta fala ya zillu wala yashqa to ba zai bace ba ba kuma zai tabe ba qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi da mahaifinsa gaba ɗaya yace takaffala Allahu liman qara'a al-qur'ana wa amila bihi bima fihi alla yadhilla agara Allah hamza din a sama take takaffala Allahu liman qara'a al Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki nauyin wanda duk ya ɗau ya karanta alƙur'ani wa amila bi fihi ya yi aiki da abin da yake cikin alƙur'ani Allah ya zilla fi duniya Ubangiji ya lamince masa ba zai taɓa ɓacewa a duniya ba wala ya shiga fil akhira kuma ba zai tsiyace a lahira ba to wannan cikon maganganunsa ne na baya wanda muka yi kamar sati biyu ko uku muna tare da shi a cikinsu batun abin da yake jawowa mutum ya bata ya bar hanya abin da yake jawowa mutum ya saki gaskiya ko dai jahilci ko kuma san zuciya Allah ya sifanta nasara da cewa batattu ne ba don kuma ba saboda jahilcin su Allah ce wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu kada ku bi soye-soyen zukatan mutanen da sun riga sun ɓace sun ɓace tun gabanin waɗannan mushrikan tun gabanin mushrikan larabawa su waɗannan su suka fara wato sakin layi da sakin koyarwar annabawa to kada ku yadda ku bi abin da suke so wa adallu kafiran kuma sun batar da mutane da yawa wato sun bace a karan kansu sannan sun batar wannan ita ce gaya wajen wato kaiwa matuƙa wajen lalacewa wajen taɓarɓarewa bayan mutum ya ɓace kuma ya yi ƙoƙarin ɓatar da wani domin akwai wanda zai ɓace ɓacewar ta tsaya a kan karan kansa ba tare da ya yi yunƙurin ɓatar da wani ba duk da cewa waɗannan ba su da yawa galibi wanda duk ya ɓace to zai yi ƙoƙarin jawo wasu su ma su ɓace kamar sa wannan su suka fi yawa wanda za a ce gashi ya ɓace ya saki layi amma kuma baya ƙoƙarin shigo da wani ba su da yawa ba wai babu su ba amma kaɗan ne galibi duk batacce yana kokarin ya zama ba shi kadai bane wato yana kokarin ya samar wa kansa yan uwa wanda in ma wahala ce to ya zama na ba shi kadai zai sha wahalar ba in ma bala'in ne aka je ya ba ba shi kadai bane yana da yana da abokai wanda za su yi tarayya da shi Allah ya ce kada ku bi soye-soyen zukatan da mutanen da suka ɓace tun gabanin waɗannan larabawan wa adallu kathiran kuma suka batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil sannan kuma suka bace da kan tafarki wato shi ilimi haske ne haske ne da ubangiji yake bawa mutum domin ya ga inda zai sa kafarsa yayin da yake tafiya ba zai sa kafarsa a gurin da yake rami bane ko zazzabo ne ko ba zai yi tuntube ba ko ya taka kaya ko ya taka kusa ko ya je jefa kansa cikin rijiya saboda akwai haske da yake haskaka gabansa yana sanin ina in ya daga kafarsa ina zai aje don haka sai ya yi tafiya cikin nutsuwa kuma zuciyarsa a nutsi don yana ganin inda duk yake aje kafarsa duk inda ya ga abin da zai cutar da shi sai ya kauce masa to wannan shine amfanin ilimi to duk wanda ka ga ya fada cikin halaka ya fada cikin ɗimuwa to ko dai ba ya da hasken gaba ɗaya ko ba shi da hasken wato ba shi da ilimin saboda haka fagamniya kawai yake da rudani bai san ina zai sa kafa shi ba yayin da ya daga to kaga wannan za ka iya tsintar shi a ko'ina ma za iya tsintar shi a bola za ka iya tsintar shi a cikin rami a rijiya a komai ma za ka iya samunsa domin bai san ina yake sa kafarsa ba saboda ba shi da hasken da zai ga gabansa da shi ko kuma ya zamana an ba shi hasken amma kuma zuciyarsa ta makance to kamar wanda yake makaho ne duɗin baya gani kuma ka ba shi fitila to don ya riƙe fitila wannan ba abin da zai ƙara masa saboda haka wanda zuciyarsa ta lalace ta samu makanta saboda ya kawar da kai daga hasken da Allah ya bashi ya makance baya ganin baya amfanuwa da wannan hasken to wannan zaka iya samun shi a cikin kowane irin matsayi da shi da wancan na farko duk ja haɗe saboda haka zaka iya samun shi a cikin rami kamar yadda zaka samu na farko saboda ma wato makanta wani lokaci zai wuce ramin ma kuma ya juyo ya dawo ya faɗa ciki Wato sai bayan ya wuce kuma ya kuma yiwo rubos ya dawo baya kuma ya zo ya fada cikin ramu to wannan shine bambancin mutumin da Allah ya bashi ilimi ya aiki da shi da wanda ba shi da ilimin kwata-kwata da wanda kuma yana da ilimin baya aiki da shi da haka mai ilimi yana aiki da shi wannan shine wanda yake da haske a hannunsa kuma yake tafiya a cikin wato a cikin wannan haske shi yasa Allah ya kirawo ya kirawo shiriya da me ya kirawo ta da nur ya kirawo ta da annur Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga duffai zuwa haske والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات wanda suka kafirta kuma shaidanu ne abokansu saboda haka suna fitar da su daga haske zuwa duffai don haka ita shirya haske ce da ita mutum yake gani in ya saki wannan ilimin to shi zai samu kansa cikin duhu ne bal zai samu kansa cikin duffai shi yasa Allah ce afa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu wanda muka raya shi yana matacci muka raya shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fin yana tafiya da hasken nan cikin mutane don haka ya san inda ya kamata ya aje kafarsa ba zai taka wani ba ba zai mangara wani ba ba zai fada wani rami ba ko ya fada wata kwata domin yana ganin ina yake tafiya da kafafuwansa kamar mafaluhu fi zulumat zaka kwatanta shi da wanda yake cikin dubbai laisa bi kharijin minha kuma zai iya fita ba ba za ka kwatanta wannan da wancan ba to shi yasa da yahudu da nasara duk a cikin duhu suke tafiya to kuma duk wanda ya ɗauki wannan sifa irin tasu to shi ma yana cikin duhu din don haka wanda ya bai san sunna ba to a cikin duhu yake za ka same shi yana cikin duhun bida. ko wanda ya san sunna amma ya yi mata tawaye ya rike bida'a to yana cikin duhun bida'a haka nan wanda ya san wato tauhidi amma kuma ya zaɓi shirka to yana cikin duhun shirka ko kuma bai ma san tauhidin ba saboda haka shi bai san ba menene tauhidi ba shi da ya ji ana faɗa har ba wasu miyagun malamai suna tsorata shi da sha'anin tauhidi suna gaya masa cewa wanda dai ya cika karanta tauhidi bacewa yake kaga shi bai san ma me tauhidi ba shi kansa malamin da yake gaya masa wannan magana domin ai shi tauhidi shine farkon ma abin da zai ceto bawa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah annabi ya ce wa mu'adh farkon abin da zaka kirawo mutane akan sa shine su kadaita Allah duk wani abu yana biyo bayan tauhidi ne sai bayansa sallah sai bayansa azumi da sauran abubuwa na farilla na rukunnan musulunci da sauran wajibai amma in tauhidi ya samu tangarda to kuma babu abin da zai tsaya zai tsaya da kafafuwansa kowane abu na aikin na aiki a musulunci yana jingina ne da tauhidi to kuma wani saboda kifewa da duhun da duhun kai da rubewar kwakwalwa ya zo ce tauhidi yana jawowa zuwa ga bata to kaga shi abin da yake fahimta tauhidi shine ilmul kalam ilmul kalam ba shine tauhidi ba tauhidi daban ilmul kalam daban ilimin cece kuce da da surutu wannan wani ilimi ne daban wanda baya kai mutum zuwa ga tudun mun tsira sai dai ya jefa shi cikin halaka da dimuwa to wannan shine abin da ibnu tabiya yake tabbatarwa a ƙarƙashin wannan bayani nashi ya ce wa wasafa bi zalika man yattabi'u hawahu bi ghairi ilmin haka nan ubangiji ya sifanta wanda yake bin soye-soyen zuciyarsa ba da ilimi ba wasafa bi zalika ay bid dalali Allah ya sifanta shi da bata haythu qala inda Allah yake cewa wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm wato da lalle da dama kuma lalle da dama suna batarwa da layudilluna suna batarwa wato suna batar da mutane an goge fa'ilin ai layudilluna nasa bi ahwa'ihim ai bi sababi ahwa'ihim saboda bin soye-soyen zuciyarsu sai su rika batar da mutane akwai ƙira'a sabi'iyya layadilluna bi fathiliya layadilluna ko layudilluna duk ƙira'a ce mutawatira sabi'iyya wa inna kathiran la yudilluna ko la yadilluna in ka ce la yadilluna ai yadilluna hum wato suna bacewa la yadilluna suna bacewa la yudilluna suna batarwa la yudilluna ablagu fi dhammi min la yadilluna in ka ce la yudilluna to yafi kaiwa matuka wajen zargi da suka sama da ka ce la yadilluna duk da cewa qira'o'i ne biyu to haka duk ma'anonin za su kowace qira'a za ta tallafa wa ‘yar uwarta layo dilluna duk wanda ka ga ɓatacce to galibi yana batarwa duk wanda yake ɓatacce to galibi yana batarwa da hakan aka ce layo dilluna na farko ba za a samu mai batarwa ba ba ɓatacce ba duk mai ɓatarwa don mudillin to zallun ne kullu mudillin fa huwa zal babu wani mai batarwa wanda ba ɓatacce ba tunda in bai bace ba dan me zai ɓatar amma kaɗan ana samun ɓatacce wanda shi kaɗai yake batansa amana ba su da yawa ba su da yawa saboda haka koda cewa aka yi layadilluna suna suna bacewa ba a ce suna ɓatarwa ba to in har dai za su ɓace to da wuya kuma ka samu wasu ɓatar ba kuma al'ibratu bil ghalib la bin nadir ana la'akari da izina ne da abin da yafi yawa ba da kaɗan ba saboda haka koda layadilluna aka ce to za mu fahimci cewa batattu ne ko masu batarwa ne Allah ce da dama daga cikin suna batarwa bi ihim saboda wato bin soye-soyen zukatansu bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wato ba zai yiwu ba bin san zuciya da kuma aiki da ilimi su haɗu ba za su yiwu ba duk sanda mutum zai bi san zuciyarsa to ya bar ilimin ya bar ilimin in kuma zai aiki da ilimi to ba zai san zuciyarsa ba fa in lam yastajibu laka Fa fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum Allah ya fa in lam yastajibu laka in ba su ansa maka ba ya rasulullah ba su karbi sunnan nan ba ba su karbi musuluncin nan ba fa'lam to ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum san zuciyarsa suke bi don haka kaga biyu ne wato bangarori biyu ne ko kai nan in ba nan ba to nan za ka yi in ba kai dama ba to hagu za ka yi babu wani abu tsakiya kai ba nan ba kai ba nan ba babu shi ko dai ya bi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine istijaba li rasulillah ko kuma ya bi son zuciyarsa don haka babu wani wanda za a same shi shi shi gashi nan shi ba sunna ba shi ba bid'a ba dole ya zama ko ko sunna ko bid'a wato a ce ga wani nan a ce ai shi neutral ne a wannan neutral ne shi ba ruwansa shi dai ba shi dai ba yake ba amma kuma dai baya sunna to wanda yake karanta alkur'ani ba zai fahimci wannan ba baya sunna kuma baya bid'a to to be shi a shi a bid'a ce kafirci ce ma ta fi karfin ma bid'a haka a ce ga wani nan kasan ana samun irin wani cikin yan boko sai a ce ai shi neutral ne ni kowa na wani ni kowa na wani ƙarya yake yi ba za a yi wa ka zama kowa naka ne sai idan ka haɗa nan ka haɗa nan to shi kuma musulunci ba ya san haɗa haɗi idan ka ce zan ɗau suna kuma in haɗa ta bida'a to suna ta rushe inda da zarar ka jawo suna to bida'a da zarar ka dawo bida'a to suna za ta barka da jarar ka jawo suna to bida'a za ta tafi ta barka ba zai yiwu ba ka haɗa ka ta kabbara sallah a cikin sallah sunna za ka yi kuma, kuma, ba sunna za ka yi ba ba zai yiwu ba ko dai ka yi sallah nan sunna ko kuma ka yi sallah nan zai ta son zuciyarka shi ya sa Allah ya ce fa illam yastajibu laka in har ba su an sa maka ba fa'alam to kai tsaye ka sani an annama yattabi'una ahwa'ahum san zuciyarsu suke bi kaga ba a ce in ba su an sa maka ba to wataƙila tsakiya tsakiya suke a'a fa'alam kama san da wannan inda ma yattabi'una ahwa'ahum soye soyen zuciyarsu suke bi saboda ka babu wani abu ma za da alhaqi illa dalal ko dai yi gaskiya ko kuma ka rike bata don haka za a iya samun mutum yana son gaskiya amma bata yake to ko baka ce masa batacce ba za ka ce abin nan da kake bata ne don haka ka gyara ba wai lalle ne dan mutum yayi abin da yake bata ba ka ce masa batacce ko dan kaga mutum yayi abin da yake bid'a ka ce shi ma ya zama dan bid'a to amma abin da yake yi ba ba ba sunna bane bid'a ne to anan abin da za a fadakar da shi za a ce to wannan abin fa da kake bid'a da ka aiki in bid'a kake yi me ya kamata ka yi ga sunna ga yadda ga yadda za ka yi fa in lam yastajibu laka in ya yadda ya karba shikenan in ko ya ki karba fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum shikenan in ya yarda shi kenan ya zama ɗan gida in kuma ya ki yarda to fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum ba magana cewa to a shi wannan a tsakiya yake babu wannan magana tsakiya tsakiya ɗin to ne Allah ce wa inna kathiran la yudhilluna bi ihim sai ce bi ghairi il don ba zai yiwu ba a bisan zuciya da ilimi sai dai ya zama bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba to kaga wannan shi yake nuna maka duk abin da za ka yi yi ƙoƙari ya zama da kana da hujja kana da dalili ka san madogarar wannan abin da za ka yi duk wani abin da za ka yi da sunan addini yi ƙoƙari ka san dalilin da zai sa ka yi wannan Allah ne ya ce a yi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi a'a wani malami ne ya shahadi ya yi ƙoƙari ya gano ana yi ya ce a yi ko ku a'a kawai dai kai dai kaga kana yi yi kokari ka san meye dalilin yinka malami in zai yi fatawa ya yi kokari ya san dalilin da zai sa yi fatawar akwai aya ko hadisi ko ijma'i ko wata magana ta wani imam mujtahid ma'aruf sananne daga cikin magabata da ya yi wannan maganar yi kokari cewa ba haka kawai da ka ba za ka faɗi magana shi ba kuma wanda za ka gaya wa magana yau yi ƙoƙari ya san menene madogarar magana wanda yana da kyau shi yasa za mu ga da dama daga cikin magabata musamman zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in galibi aka musu tambaya in suka tashi ba da ansa ko dai su ja aya ko su ja hadisi a nan sun ba da ansa tare da dalilin ta. kamar yadda ibn qayyim yake faɗa ansar abin gashi ta fito a cikin aya ko hadisi shikenan ka samu ansar ka tare da dalilin ansar ka to wanda zai rika bin fatawa haka a makance ba tare da ya san madogarar abin ba to wanda yana da yana da eh, wanda shi ake cewa taqlidi idan wanda zai iya zai iya zai iya bibiyar dalili ne wato zai iya gane dalili amma kuma sai ya watsar kamar wanda Allah ya bashi ilimi ya yi karatu ya karanta alqur'ani ya karanta hadisi ya karanta maganganun magabata littattafan fiƙihu ya karanta fannoni na luga duk ya san waɗannan abubuwa amma haka kawai sai ya kifa kansa sai ce shi shi kawai abinda aka faɗa a cikin littafai na shi na shi wannan zai faɗa ba ruwansa da bincikar dalili kawai an gama magana to wannan kuskure ne shi ne malamai suke cewa a taklid. taklid in ya zama daga mutumin da yake da damar ya yi bincike akan dalili haramun ne na'am wanda yake ami ne ba ma zai gane dalilin ba to ba lalle ne shi a lizimta masa cewa sai ya nemo dalilin ba ko sai ya sa gano dalilin da wuri amma wanda Allah ya bashi damar ya iya fahimtar dalilin to alal akalla ya san Mene ne madogarar wanda yana da kyau kuma abu ne wanda ah, nassoshi na alkur'ani da dama suke kwadaitarwa akan su kuma suke tsawatarwa akan kishiyarsa kaga Allah cewa wa man fa inna kathiran minhum la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin kaga ashe yana da kyau ya zama abinda kake yi da ilimi kake yin shi sai Allah ce inna rabbaka huwa alam bil mu'tadi lalle ubangijinka shine mafi sanin waɗanda suke yan ta'adda masu ƙetare iyaka masu zalunci al-i'tida shine az wuce iyaka zalunci kaga kenan abinda ƙarshen ayar yake nunawa shine dukkan wani wanda zai rika bin wata magana ba tare da ya san dalilinta ba ko ya kafe a kanta bayan dalili ya bayyana akasinta saɓaninta to wannan ya ketar iyaka ya yi zalunci ya zama ɗan ta'adda wannan sifa ta ƙarshe al-mu'tadin tana nuna cewa dukkan waɗanda suke bin ahwa'ahum bighairi ilmin to waɗannan mu'tadun ne wato 'yan ta'adda ne azzalimai ne kaga wannan tsoratarwa ne ga wanda yake malami ya rika yin fatawa ta son zuciya ya rika bada fatawa amma akan san zuciya ya ga aya ya ga hadisi ya ji bayanai na malamai amma dole sa kama ya shure ya faɗi kawai abin da zuciyarsa take so ko kuma kawai ya duba ya ga cewa wanda yake tare da shi mai suke so idan sun ce farin suke so to ce musu farin in sun ce bakin muke so ce bakin ne in sun ce ba ma san farin ba ma san bakin wani kala muke so ya ce wani kala wato shi yana son ya ji kawai me ra'ayinsu inda duk suka yi nan to wani dan ta'adda ne ko da an sifanta shi da sunan malami ya zama dan ta'adda kamar da wannan ayat take nuna inna rabbaka huwa alim bil mu'tadin sannan Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wane ne yafi bacewa wannan nafi ne istinkari ma'ana babu wani wanda ya fi sai dai wanda zai daidai da shi amma ba wanda zai fi shi ba sai dai wanda huna an nafi ne ga wanda yake azal wa laysa nafi lil musawi tayo a samu wanda za su yi daidai amma dai a samu wanda ya fi shi abin yana nuna ba zai yiwu ba mimman ittaba'a hawahu kamar wanda zai bi san zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shiriya daga Allah ba wato wannan ma kamar waccan bi gairi ilmin da bi gairi hudan min Allah duk abu ɗaya ne dan ilimin da ake nufi anan shine ilimin da yake shari'a ne kamar yadda annabi yake cewa masalu ma atani Allah masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm al-huda wal ilm saboda haka shari'a da ilimi abu ne wanda suke tare yan tagwaye ne ah, dole sai mutum ya hada su Eh, ilimi ka san abin alhuda kuma ka yi aiki da abin ka yi aiki da abin Allah ce bi gairi hudan min Allah sannan ya ce wa akhbara anna man ittaba'a hudahu almunazzal fa innahu la yadhillu kama dhalla dhalluna dan Allah kuma ya ba da labarin cewa wanda ya bi shiriyar Allah da ya saukar abinda Allah ya saukar na shiriya la ya fa innahu la yadhillu to wannan ba zai bace ba kama zallar daluna kama yadda batattu suka bace wato wanda ya san hanya kuma yake da haske a hannunsa to ba zai bace hanya ba ba zai fada rami ba ba zai taka kaya ba ba zai taka kusa ba ba zai je ya bige wani ba domin yana ganin gaban sa kuma yana tafiya akan hanya tutar inda ya kamata ya yi kwana ya kwana inda yake tudu ne ya taka inda tsallakewa zai tsallake yana ganin komai to wani ba zai bace ba wanda kaga ya bace to ya yadda hasken da Allah ya bashi wala yashqa ba kuma zai tsiyata ba ba zai zama cikin tsiyatattura da gobe kiyama ba ya lalaba ya lalaba ya ji babu ba zai yiwu ba matukar ya rike shirya a nan to ya yi wa kansa kyakkyawan guziri saboda haka a ranar gobe kiyama sai dai ya fito cikin ashufa waɗanda za su yi ceto su ma za su tallafa su taimaka ma wani amma ba zai taɓe bai lalace ubangiji ya masa wannan alkawarin kuma ubangiji baya saba alkawari kama shaqiyal magdubu alaihim kamar wanda suka kamar yanda wanda aka yi fushi da su suka suka taɓe suka tsiyace su ne yahudu Allah ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa to imma shiriya ta zo muku daga waje na inji Allah Ya ce famanitta ba a hudaya wanda duk ya bi shirya ta fala zillu to ba zai ɓace bace ba wato a nan duniya ba zai bace ba wala ya shiga ba kuma zai halaka ya tsiyace a lahira ba alkawari ne ubangiji ya yi duk wanda ya rike shirya to ba zai bace ba duk wanda ya rike shirya kuma ba zai zo a laran lahira a jigace a tsiyace ba Ibnu abbas ya ce takaffala allahu liman qara alqur'ana wa amila bima fihi Allah ya fid dunya wa la yashqa fil akhirah ubangiji ya ɗauki nauyi ya lamincewa wanda duk ya karanta qur'ani ya yi aiki da abin da qur'ani ya ƙunsa. cewa ba zai bace ba a duniya kuma ba zai tsiyace ba a lahira wato ubangiji ya yi wannan alkawarin ya baka wannan garantin idan har ka yi aiki da abin da ya saukar to ba za ka ɓace ba a duniya sannan a lahira kuma za ka tashi cikin tsiyatattu ba ubangiji kuma baya saba alkur'ani ba baya saba alkawari kamar yadda ya faɗa inna allaha la yukhliful mi'at lalle allah baya saba alkawari to bayan ibnu taymiya ya gama wannan magana ta yadda dan adam ya kamata yayi ya gane shiriya ko ya zama shiryayye shine yayi ilimi ya aiki da shi wato formula din ba ta da tsawo kana so ka zama shiryayye formula ɗin mai sauki ce yi ilimi ka yi aiki da ilimi nan wato ka yi ilimi ka yi aiki da ilimi kamar da kasan tsarin Allah duka manhajin ubangiji gaba daya kalma biyu ce kawai if Allah ta fa'al yi kada ka yi idan ka kiyaye abinda aka ce ka yi ka yi aka ce bar wannan ka bari shikenan wannan shine tsarin ubangiji shine shiryar da ya saukar hanyar da za ka yi ka samu wannan shari'a din shine ka yi ilimi ka yi aiki da shi to shine ibnu taymiya ya shiga kuma fiɗar yadda ya kamata a a samu shari'a din shari'ar nan ba ba wani kwallon mangwara bane za ka tsinta akan hanya ko wani tsari da wani dan siyasa zai zo ya baka a'a wani abu ne wanda ubangiji maɗaukakin sarki shi ya sauka shi ya tsara ne zai baka tsarin kuma ba haka kawai kana bacci ba kamar annabi ka tashi ka ji shiriyar nan ta cika kanka ka tashi ka ji ka kamar ibnu taymiya kawai kana jan wato kana ruwan ayoyi da hadisai a'a dole sai ka bi hanyar da duka sauran mutane suke bi ko annabawa ba kawai ake musu waye har kawai wahayi da ake wa annaba suna jigata suna jin jiki kun dai san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi yadda ake masa wahayi yadda ake masa wahayi wato kamar yadda zai abin nan zaid ah, ibn sabit yake cewa na jima ina son ga yadda ake anas ne yake ta cewa na daɗe ina son ga yadda ake wa annabi wahayi sai wata rana wani ya yi masa tambaya sai na umar yana gurin ya kuma san irin bukatar anas sai kira shi ya ce to zo ga lokacin annabi ya yi shiru sai ga zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam gumi ya keto masa fuskarsa abin nan fatar fuskarsa ta yi ja'ur ya gan shi a irin wannan yanayi kuma lokacin sanyi amma ga gumi ya keto masa fatarsa ta yi ja alama ta cewa yana cikin abin nan sam kuma can fasurriya an sai aka kwarai aka kwaye masa aka raba shi da wannan wahala sai kuma ya dawo cikin abin nan sai ya ce to jibril ya zo ya ce min kaza ya ce min kaza kaga tun ma farkon da aka je za a bashi ikra ka duba da aka shiga cikin kogo aka same shi yana ya tahannas mala'ika jibril ai kaga shake shi yadda ya shake shi fa balaga minni aljahd yace sai da na wahala na jigata sannan sai sake ni yace ikra annabi ya ce ma ana bi qari sai kuma shaƙe shi can da ya wahala ya jiga ta sannan ya sake shi ya ce iqra annabi sai ma ana bi qari sai sake shaƙe shi sai a karo na uku ne ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khala. saboda ka in zaka ilimi sai ka sai ka sha shaka da makara amma kawai kana gengedi kuma ka tashi kana da ilimi dole kai ma sai ka sha ka duba annabi Musa ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba atina gada'ana laqad laqina min na hadha nasaba a ba mu abinci mu mun wahala a tafiyar nan ashe bai san da saura ba ba magana abinci to haka ilimi yake shi yasa Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila to muna zamu baka zamu aiko maka wata magana mai nauyi nauyi akwai sanda yana ana masa wahayi cinyarsa tana kan Anas ibnu Malik ya ce sai ya ji wani nauyi har sai da ya ji tsoron kada cinyarsa ta da gargaje shi anas yayin da cinyar mazala tana kan tashi aka fara yi masa wahayi kaga shi ba shi ake wahayin ba amma saboda a lokacin nauyin wahayin anas ya ce sai da na ji tsoron kan cinyata ta da gargaje saboda haka sai an sha wahala sai an sha wahala ake samun ilimi sai ka jure ji wani malamin mu yake cewa ni in mutum ya zo yana nuna shi ɗalibin ilimi ne kaza kaza farko abin da nake sai na fusata shi in na ga ya fusata ya ba zama ya ce dan kaga ana zuwa gonka dan to ba za ka ƙara gani na ba ce to wannan daman ba ɗalibin bane sakare ta shiga tafi in ɗalibin ne ba zai fusata ba ko mai kai masa shi ya san me yake nema a gonka da haka ba dan gangar jikinka ko kyan jikinka ko suturarka ko gidanka ya zo ba a'a wani abu ne a gurinka mai tsada yake so ya fusga to malamai na farko sun yi ta ba da misalai a irin wani yanzu kamar suleiman ibn mihrad al'amash wani malami ne na hadisi babba cikin tabi'ai hadisansa suna nan a cikin kutubu sita gaba daya wato ya shahara kamar yadda khatib al-baghdadi yake ba da labarinsa a cikin littafinsa sharhu ahli al-hadith ya shahara da jiga ta almajiransa yana wahalar da su amma ba sa kyale shi wajen ya baka ilimi zai kwada ba mari sai ka share ka karkade ka ce sai kuma mai malam to haka yake kai san da wani bako da yake baya gani sosai haka shi shi yasa yake ce masa al'amash wani bako ya zo halkarsa wato wurin karatunsa Dalibansa sun kewa shi ana yana ba su hadisi ya ya saki jiki zai ba su to shi wannan bako bai san waye a amashi ba sai ya zauna kusa da shi a amashi da ya ja wani isnadi ya ja wani hadisi sai ya sa hannu ya dake shi irin ya dake shi kamar kutufe shi sai ya ji abin bambara ko su kuma dalibai suna ta nuna masa dan Allah suna roƙon shi kai ya tashi in ya tashi zai fusata kai hakuri ya ta dukan ka haka har mu samu hadisi to a haka aka gama darasin ya yi abin da ya juya mangare shi ya yi ta jurewa ya ta shurewa har aka abin nan kariya ya sa a kofar gidansa mai cizo da ɗalibai sun zo ta bi su a guje haka za su yi ta kara kai na suna ta fafata da ita har su samu dama fit su shige gidan ba sa haƙuri haka suka yi ta abin nan wata rana suka zo suka samu kariyar ta mutu sai kawai suka duro suka zo sai suka same shi yana hawaye ce ya aba muhammad sake da me yasa ka hawaye ya ce matan lazi ya amuru bil ma'ruf yana anil munkar ce kare na mai umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna don wanda abin da kuke <laughs> munkar ne shine ne ya mutu to amma duk da haka hakuri suke yi sai dai kawai in sun samu wata dama su ma su fusga sai amfani da ita akwai sanda zai je za a yi masa aski sai an aske rabin kan wanzamu ya ce to sai ka ba da hadisi ka za wallahi in kare in baka baka tashi da rabin kan nan to su ba sun samu wata dama suna suna fusga a haka akwai sanda an fita za a je jana'iza ya tafi a je jana'iza da yake baya gani dishi dishi yake gani wani ɗalibin sai kama shi aka je makabarta bayan je makabarta an yi jana'iza an gama duk mutane an watse ɗalibin ya ce to abu muhammad ni dai ba zan kai ka gida ba a jeji ne an kai je makabarta ce zan bakka anan sai idan ka yadda zaka cika min allona da, da hadisi in ba haka ba in tafiya ta nema ya ce to ɗauko alƙalami ka rubuta e ta gaya masa sai da ya cika allansa ta da hadisai an fito a hanya shi wannan ɗalibi sai ya hango abokinsa sai ya kira shi a ɓoye haka sai ya ba shi Allah ya ce ka gudu shi bai sani ba tunda baya gani bai san me ya faru ba sai da aka kashi gida amashe ce na iso gida ce ka iso gida gida da taba ji gidansa ne sai ya shaƙe hadisin ya shaƙe wannan ɗalibin ya ci kwalarsa ya ce matsiyaci kawo allan nan na hannunka kawo allah hannunka ya ce ina abu muhammad ai allo ya sha sai ya sake shi ya ce to duk abin da na gaya maka daman karya na gaya maka sai ya ce ina ai ba wanda zai dube ka ya ce za ka yi wa manzo Allah karya ke ka ba wanda za ka yi wa manzo Allah karya ba ne ya san shi mai tsoron Allah ne saboda ka shi kawai ya so ya ɓata masa abin ne ya ji bai ci nasara ba to haka yake ko in aka matsa masa sai ba da hadisin ba isnadi su kuma a lokacin in ka ba mutum hadisi ba isnadi kawai baka bashi komai ba dan ba wanda ba wanda zai yarda da hadisi in aka matsa masa ya ci kwalan mutum ya hada shi da garu ya ce ga isnadin nan to ilimi ba a daukan shi haka kawai sai an sha wahala sai an sha wahala kuma ɗalibi na gaske shine wanda zai haƙura ko da za a masa wulaƙanci ko da za a dake shi kamar da hisham ibn ammar malik ya masa bulala goma ya ba shi hadisi goma ya a ƙara mun a ƙara mun hadisi to shi yasa suka yi ilimi kuma ilimin ya amfane su saɓanin na yanzu wai mutum ya zo karatun kama je yake alfarma ya maka da wani abu ya dan hada ku sai ce to ni wallahi ba ma zan ƙara zuwa karatun shi ba to kaga lalacewar abun in ka kwatanta da abin da yake a baya sai kaga cewa dole ne yanzu ilimin ya zama ba ba mai amfani ba ko ba za a yi shi ba haƙuri suka riƙa yi da juriya duk abin da suka ya same su inda ta fuskar ilimi ne ba sa ɗaukar shi wulaƙanci ne suna iya shanye shi to shine ibnu taymiya ke cewa min tamamil hidaya yana daga cikin wato cikar shiriya an yanzura al fi kitabillah wato wanda yake mai neman shiriya yayi nazari cikin littafin Allah wa fi ma tawatara min sunnati nabiyihi wa sunnatul khulafa sannan yi nazari cikin abin da ya zo ta hanyoyi da yawa ta ganganku na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar halifofi wa ma naqalahu thiqatul athbatu da abinda amintattun malamai tabbatattu kafaffu a cikin harkar ilimi suka ruwaito wa yumayyiza baina zalika ya tantance ya bambance ya tace tsakanin wannan wa baina ma naqalahu man la yahfazu hadith ya iya bambancewa tsakanin wannan mai kyan da amintattu kafaffu a cikin ilimi suka ruwaito da wanda kuma wani wanda baya haddace hadisi ya ruwaito au yuttahama fihi bi kadhibin ko kuma wanda ake masa tuhuma da cewa makaryaci ne li gharadin min al saboda wata manufa da take sa shi ya yi karya. fa innal muhadditha bil batil domin wanda yake bada hadisi ta hanyar ƙarya eh, ta hanya wanda yake bada hadisin ƙarya imma an ya ta'ammad al kadhib ko dai yayi da gangan yayi ƙaryar da gangan aw yakdhiba khata'an ko yayi ƙaryar bisa kuskure li su'i hifdhihi saboda gurbacewar kwakwalwarsa haddasa aw nisyanihi ko saboda mantuwarsa aw li qillati fahmi wa ko saboda karancin fahimtarsa da lurarsa wato anan ibnu taymiya yana so ya nuna mana cewa ruwayoyi da ake ruwaitowa ko kuma abin da ake nakalto shi hawa-hawa ne wani ya fi wani wani ya fi wani duk abin da za a ruwaito wanda za a nakalto shi daga Allah ko daga manzan Allah ko daga sahabbai da tabi'ai hawa-hawa ne hawa na farko ko martaba ta farko ita ce littafin Allah littafin Allah wanda ita ce martaba ta farko domin shi alkur'ani an ruwaito mana shi ko an nakalto mana shi ta hanyar ganganku duk wani harafi na alkur'ani ya tabbata ne ta hanya wacce ke mutawatira qat'iyya hanyar da babu shakka ko kaɗan a ciki kuma hanyar da ta samo asali daga wato dandazan sahabbai da dandazan tabi'ai don haka duk abin da aka rubuta a cikin mushaf al-usmani duk sahabbai sun yarda da shi babu wani sahabi da yake ja da shi duk sauran kira'o'i da ake yi guda guda goma kira'atul ashir dukkan su mutawatirai ne wanda an yarda da su to kaga wannan ita ce martaba wacce take tafi kowace karfi cikin martaba ta naƙali ta a ciro abu ta a ruwaito shi martaba ta biyu ita ce sunna almutawatira sunna almutawatira ita kuma ta tabbata ta hanyar ruwayar malamai manya amintattu na wannan al'umma saboda ka ita ma qat'iyatu thubut ce wato tabbatar ta babu shakka a ciki martaba ta uku ruwayoyin da aka yi wasu ta hanyoyin amintattun malamai sannan kuma suka cika dukkan sharuɗa na karɓar ruwaya a gurin malaman hadisi to wannan wato kashi biyu ne akwai wanda zai zo ta hanyar amintattun malamai ya cika sharuɗa akwai kuma wanda zai zo ta hanyar da ba amintattu ba ne saboda akwai matsala a cikin haddasu ko akwai matsala a cikin adalcinsu ko kuma akwai matsala wato a cikin isnadin to wannan wanda zai samu matsala ba za a karɓe shi ba to wanda ba za a karɓe shi ba saboda an samu wani wanda yake ya faɗi abin da ba haka yake ba to shi kuma kashi biyu ne akwai wanda da gangan ya yi akwai kuma wanda kuskure ya yi duk da dai suna tarayya cikin cewa kowannensu ya faɗa abin da ba haka yake ba kowannensu abin da ya faɗa ba haka ba ne sai dai wannan bisa kuskure ya faɗi maganar wancan kuma ya faɗi maganar da gangan amma kuma ba haka take ba to waɗannan duk ba a karɓar su to shine anan ibnu taymiya yake cewa dole ne mutum ya bambance tsakanin wannan da wannan idan ruwaya ta zo mutawatira ce wato ba wato ta zo ta hanyoyi daban-daban sahabbai da dama ko tabi'ai da dama sun ruwaito wannan ruwaya to wannan ruwaya ita ce malamai suke cewa qat'iyatu thubut ba ja akanta kamar hadisan da suka zo akan masu alal sun zo ta hanyoyi daban-daban ta sahabbai daban-daban saboda haka wanda zai ja akan shafa akan khuffi malamai suke sa shi cikin yan bid'a shi yasa sai kaga maganar shafa akan khuffi a cikin littafin aqida sai kaga ai shafa akan khuffi abin da ya shafi fiqh ne amma gashi malamai sun sa shi aqida saboda shi'a suna ja da wannan shi'a idan kafa su tana tana buɗe ba khuffi sai su shafa akan ta idan sun sa kuffin kuma sai su ki shafa ka duba wata kifewa malam sanda kafar ba a sa mata ko ba sai a shafa sanda kuma take da kufin sai a ki shafawa to shi yasa saboda shi'a suna ja da almasu alal khuffain to masu alal khuffain sai ya zama alama ce ta wannan dan sunna ne duk wanda ya ki yadda yi to wannan nasu ne wanda ya yadda yi to wannan shine sunna sai aka sa shi a babin aqida wa naral kamar yadda bai tsawo yake wa naral masa alal khuffain ce me kawo almasa an kufai cikin littafin aƙida to wanda shine dalili don ya zama alam ne ya zama ramzu ne ya zama wata alama ce da take nuna wannan sunna yake yi ko kuma wanda yake sukan abin bid'a yake yi to duk abin da ya tabbata ta hanyar tawaturi wannan qat'iyat thubut ne kamar saukar annabi Isa alayhi salam dawo annabi Isa kamar hadisan mahdi dukkan waɗannan abu ne wanda suka tabbata ta hanyoyi daban-daban wanda duk zai soke su to dan bid'a ne wanda zai ce shi yana ja da wannan to kawai ka sa shi a cikin wancan kwandon wanda kuma aka samu an an faɗi magana amma ba haka take ba saboda bata inganta ba to ana duba dalilin da ya sa ba a inganta abin ba ta yi ya zama akwai wani sharaɗi da ba a cika ba a cikin isnadin tunda akwai sharaɗai guda biyar ko guda hudu sai sun cika ne ake karbar hadisi in aka samu tangarɗa sharaɗi ɗaya to hadisin ya zama ya zama ba karbabbe ba to ana samun mutum ya zama amintacce ne yana da nagarta salihin mutum ne amma kuma ya bada hadisi a ki karɓa ba dan ana tuhumar sa da cewa ya yi wani wa annabi ƙarya ba a'a saboda gaskiya bai san me hadisin ba a ce ku saurare shi ya muku nasiha ya muku wa'azi amma in ya ja hadisi to Kaɗan tsahirta kaɗan kada ka yi sauri kada ka yi gaggawa kada ka yi garaje ka bari ka sake bincike to ana samun salihai su ibada masu sallah da da azumin na fulfulu amma kuma in suka kawo hadisi sai kowa sun koyar da kai saboda ba a ji cewa hadisin nan iya eh, hadisi ne sai an yi bincike to waɗannan su ne ake cewa ƙarya tana gudana akan harshen su ba sani ba ba wai da gangan suke yi ba ƙarya ce take gudana akan harshen su amma ba sani ba kamar yadda imam muslim a cikin muqaddimar sahihinsa ya kawo magana daga yahya ibn sa'id al-qattan yana cewa lam tara ahlal khairi fi shay'in akdhaba minhum fil hadith wato ba za ka ga mutanen kirki suna wani abin da zaka ce bai dace ba wato kamar yi wato ƙarya a cikin hadisi imam muslim yace yajri al-kadhib ala lisani yajri al-kadhib ala lisanihim wa la yata'ammaduna al-kadhib imam muslim yace abinda yake cewa shine mutanen kirki sukan ƙarya takan gudana akan harshen su amma ba tare da da sun yi gangancin yin karyar ba saboda sun zama duk wanda suka gaya alamar kirki tare da shi sai su karɓi hadisinsa suna kyautata zato akan kowa shi kuma ilimin hadisi an gina shi ne akan muna da zato ba kyautata zato ba ilimin hadisi an gina shi akan su uzanni ne la husnu zanni ah, wannan ah, yazid ibn harun alwasiti ko abdurrahman ibn mahdi ɗaya daga cikin malaman imam ahmad yana cewa abubuwa guda biyu ba a son kyautata zato a cikinsu ne la yanbaghi fihi ma husnu zanni abubuwa biyu ba a son kyautata zato a kansu alhadithu wal qada hadisi da alƙalanci malamin hadisi baya duba yawan gemun mutum ko yana yawan fudu ko kullum yana sahun gaba ko yana karatun qur'ani kullum ko ana ganin shi yana karanta qur'ani ko ana sallah yana hawayi ya ce kai wannan malami ne bara in zauna in jirgin hadisai a wajensa malamin hadisi in yi haka ya gama yau shi yasa lokacin da abdulkarim ibn abil mukharik wani malami ne mai tsoron Allah amma a hadisi langa-langa ne to wata rana ya zo madina mutumin basra ne ya shigo madina malik kuma an san shi da tsanani da tsauri wajen karɓar hadisi sai ya ɗaga ya jinjina sannan yake ɗauka shi yasa ake cewa masa ra'asul mutasabbiti wa imamul mutqinin to wannan bako sai ya shigo imam malik bai san shi ba dan mutumin basra ne imam malik bai fita wani gari yawon neman ilimi ba yawanci iliminsa ya ɗauka a madina inda baƙi suke zuwa tun da guri ne da baƙi suke zuwa to duk malamin da ya shigo ta gurinsa ta haka yake samun iliminsa wannan mutum da ya shigo ya sauka a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama yana sahun gaba na fulfulu yawan tasbihi da, zikiri da, da yawan kuka ana karanta qur'ani da sauransu malik ya ga samti wato alama ta malinta da tsoron Allah a tare da shi sai ya je ya rika jin hadisansa daga baya da ya zo yana bin hadisan sai ya yi ta ganin hadisan duk rubabbu ne haka shi ne ake cewa malik ya aka yi aka yi maka haka malik yadda aka san kaɗin nan ya ce wallahi garra ne bi buka'ihi wa bi kasrati julusi fil masjidi wa buka'i abinda ya ruɗe ne da shi yawan zamansa a masallaci da kukan nan nasa to shi yasa malamai suke kaffa kaffa dan sun ga mutum salihi ba za su yi saurin sakin jiki ba shi ilimi ba ba lalle ne ya bayyana a cikin shigan mutum ba ko irin kiran sai ka ga wani kare na shi amma kuma fal yake da ilimi cike yake da ilimi ka duba abdullahi dan mas'ud halittarsa in aka ganta rena shi ake rena shi ake kuna tuna hadisin abu zar da ya dan taba batun ƙaurinsa cewa ga wani ɗan ƙerere haka da yake ɗan ramamme ne shi amma ga shi kuma Allah ya cika shi shi yasa Umar yake cewa muli a ilman wato ɗaki ne kamar wani ɗaki ne da aka kamar wani suto ne da aka cika shi da ilimi akwai inda shi Abdullahi dan Mas'ud yake faɗar irin baiwa da Allah ya masa ya ce shi wallahi da ya san a duniya yanzu akwai wanda ya san wato ya san wata aya da fassararta da shi bai sani ba to ko ina yake zai zai wato niki gari ya je ya ji wannan ayar abunsa wato yana so ya ce shi a iya sanin sa a waɗanda duk ya sani babu wani abin da za su gaya masa a karatu ba ga yi muli a ilman amma a sifarsa ba za in ka Abdullahi dan masu ana gaya masa sifarsa su ne za a zo a mangare su ci Allah ku matsa ba burin ku bane amma kuma su ne su ne malaman to shi ilimi ba a gane shi ta sifa ba a gane ta jinsi kamar yadda yawancin jahilan in sun ga mutum ja balarabe wani ma ba balarabe bane buzu mai kyakkyawa halitta shi kenan sai a je a rungume shi to yawancin larabawan mun fi su ma ilimin yawancin laraba yawancin jahilcin da yake cikin so lokaci jahilcin da yake cikin jajayen na irin yan pakistan ya fi wanda yake cikin bakakken mu kuma za ka san wanda ba sai wanda ya je hajji ya ga irin yadda suke katobara walla al'azamu ba sa yi wani abin da za ga al'azamu sun yi na katobara irin kawai su bi wani ja ne su ga ya je ya rungumi wani abu kawai su ma sai su rungumi su suna ta malami ne kaga yan tabilik ai da haka suke ci da buguzu sai dan tabligh daga Pakistan ya zo ba ilimi amma yana son dai ya ga yayi da'awa to mutane sun san malami ne tun daga shi da gemu kuma kuma yayi rawani kuma ya ya ya ya yi shiga irin ta malinta kuma gashi ja larabcin ma ai ba daidai yake ba saboda ba larabin bane kuma ko ba laraban ne ba lalle ya larabcin daidai ba ka san yanzu larabci na wanda ya koya ne ba jinsi bane wanda ya koya shine zai iya larabci don haka sai ka je ka ga yanzu lokacin da muna jami'a da yawa daga cikin 'ya'yan laraba mu muke koya musu hau ba su iya ba in an yi jaraba nawo mu cinye su faɗi to kaga yaren ya zama kawai na wanda ya koya ne ba na wani jinsi ba ne ya koya na jinsi ba ba zai zama ko ya zama jinsi ne shi balarabe ne a jinsi amma yaren ya sake shi to haka shi ilimi baya da kama baya da sifa sai dai mutum ya buɗe bakinsa sannan ne za ka gane cewa eh wannan abu hanifa ya je hajji ya ga wani mutum da kasum ba da cika da ya zauna yana kal irin yana raba gani din nan kalli nan kalli nan irin dai kamala cewa wannan sai dan tsorata ga wani shehun malami yana jin tsoron ba yi magana a gabansa kai kuskure kawai mutumin nan da ya tashi magana sai ya ce wa abu hanifa shi ko zai yi tambaya to kaga irin wani a karan farko zaka ji cewa ai wannan tambaya zai zai sa ka a kwana ya gane Ka kaga nan ma zai ƙara firgita da ya tashi buɗar bakinsa sai cewa yi wai shin da adam ya yi hajji masa aski kaga wannan yana faɗar haka sai ya sai ya gane a ce wannan kawai wani buhu ne shirmi ne da ya yi shiru ma da ya fi masa sai su rabu yana ganin wani wani abin da ne to shi ilimi ba da wannan akwai waɗanda sun shahara da ibada amma kuma ba a karɓa hadisi a gurinsu wannan gaba ibn taimiyya ya bujuro da ita saboda ya bayanin yadda za a iya tantance ilimin da shi ne idan ka riƙe shi za ka samu shiriya ne wanda zai ja ka zuwa ga shirya ka samu ka iya tantance tsakanin daidai da ba daidai ba wanda wannan shine insha Allah zai zama a gabar karatunmu na sati na sababan da mai zuwa kun san mai zuwa za a sha'ar tabu eh saboda ka banda mai zuwa eh a ina eh yawa eh to shikenan ashe da saura haka ne haka ne wato sati mai zuwa muna da shi sai na saba wancan ko to Allah ya ba mu sa'a وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله akwai tambayoyi guda biyu waɗanda suna ta maimaituwa akwai ɗaya na alkawari na ce zan yi magana da wancan satin na manta kuma ka sake tuna min wannan satin maganar rikicin libya sannan kuma ɗayar abin da ya shafi siyasa da zaɓe da ake ta fama da shi a najeriya a waɗannan kwanaki to idan akwai abin da zan ce dangane da tambayar ƙarshe ɗinnan kusan abubuwa ne na riga na faɗe su a program na awa biyu da muka yi a DITV na san watakila wasu daga cikinku sun gani alhamis waccan da ta wuce ba wato alhamis biyu da suka wuce kenan na yi program a ditv ta kaduna akan alakar siyasa da addini eh, tsawon awa biyu kuma mutane sun bugo sun yi tambayoyi to na san da yawa waɗansu sun gani kuma na zaci ma watakila abinda ah, na faɗa a can zai zo nan to kuma da alama wasu ba su gani ba ko kuma ba su ji ba zai yi wuya abinda aka yi sha'awa biyu yanzu a zo a maimaita shi cikin 'yan mintuna da haka dole abinda na faɗa a can ya fi faɗi na taɓo abubuwa da yawa da suka shafi alaƙar siyasa da addini wato babban abin da na faɗa wanda anan ma na ɗan yi ishara a kansa kwanaki wato babu yadda za a ce ga wani abu da ya shafi rayuwarka amma ba ruwan addini a ciki wannan ba karamin kuskure ba ne a ce ga wani abu ya shafi rayuwarka da ta 'ya'yanka da ta matanka ya shafi sana'arka ya shafi lafiyarka ya shafi iliminka da na 'ya'yanka amma kuma wannan abun ba addininka kai ya motsa a ciki wannan bai kamata a ce ma mutum ya faɗe shi ba ba zan ce musulmi ba kowane irin ma mutum don ina magana addini anan ina nufin addini gaba daya sawa'un addinin gaskiya wanda muka yarda shi na gaskiya wato musulunci ko addinin kiristanci ko addinin yahudanci duk inda ɗan adam yake dole akwai abin da yake motsa shi babban abin da kuma yake motsa abin da yake motsa mutum shine addininsa in bai yi addinin gaskiya ba zai yi na ƙarya in bai yi addini wanda Allah ya saukar bai yi a addinai da wasu suka ƙirƙiro ba to zai yi nashi shi ne san zuciya shine abin da yanzu muka faɗa ba zai yiwu ba ka zama kai ba gaskiya ba kai ba ƙarya ba kai ba gaskiya ba ba zai yiwu ba shi yasa Allah sarki ce afara'aita allazi ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa afara'aita ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila yanzu ba ga wanda ya mai da san zuciyarsa ba shine abin bautarsa sauraka in baka in baka dauki addinin gaskiya ba to san zuciyarka ma shi karan kansa addinin ne shi yasa annabi ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa ta isa wantakas wa idza shi falan taqash wato mai bautawa bawan dinari ko bawan dirhami ya gama halaka ya halaka ya taɓe ta isa wantakas ya halaka ya ci baya fa'iza shi ka falantakash annabi ya ce ko kaya ya taka Allah kaka ba shi damar cirewa don haka wanda zai yi wani abu dan an ba shi kuɗi ya fifita kuɗi akan abin da yake gaskiya ne akan maslaha ne wannan ya zama abdul dinar bawan kuɗi ka duba yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'abirin ma bawan kuɗi wato shine yake bautawa kuɗin shine yake hidimta wa kuɗin shi yake wa kuɗin wahala yadda ka san bawa yana hidimta wa ubangidansa yana shan wahala akan ubangidansa to shi kuma haka zai zama mai shan wahala akan kuɗin maimakon kuɗin su fanar da shi ya ci more su ya zama shi ke sama da kuɗin sai ya zama shi ke kasa da kuɗin kuɗin yana juya shi yadda yake so don haka batun a ce wai akwai wani abu babu a ko da kuwa asalin abin nan ba gaskiya ba ne yanzu abin da ya shafi dimokuraɗiyya ɗin da ake ta kwabato a kanta mun san ƙarya ce ba gaskiya ba ne mun san wani abu ne da ya ci karo da addinin Allah wani abu ne suka yi hannun riga demokuraɗiyya ɗin nan da ƙura'a karuwa sai a kada masallacin nan duk waɗanda suke cikin masallacin nan suka jefa ƙura'a wasu ma suka jefa wata karuwa ta zo ta ɗora nata a kansu ya fi nasu to shi kenan sun faɗi wani a ƙa'idar demokuraɗiyya kenan to amma duk inda musulmi kuma yake yana duba ina ce ina menene zai iya yi yayi taqiqin wata maslaha sa koya take dole yana duba wannan ba zai ce gaba ɗaya shi ya sadu da ya sallama a je a yi duk abin da aka ga dama ba dole ya duba in ba zai iya wannan ba to ya je kan na gaba in ba zai iya wannan ba ya je kan na gaba to maganar a ce an raba addini da siyasa wanda ba taso ba an kawo wani matsayi da yanzu ake cikin wani yanayi da duk musulmi ya san maganan nan ana yi ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba an kai wannan matsayin da ko ka faɗa ko ka ka faɗa ko a ce yi kaza wanda duk zai yi saɓanin wannan a shi karan kansa ya san ƙarya yake ba sai an yi bayani ba ba sai an yi bayani ba shi ma ya san ƙarya yake an san wato fariƙan ne kuma haka Allah ya tsara abu tun kafuwar duniya dama haka ake don haka na sha faɗa don wanda yake kirista ya yi tafafatikai da zai ciyar da kiristancinsa gaba addininsa da mutanensa da mabiya addininsa su yi gaba gina musu coci ya ba su mukamai ya yi waye ni in an zo ana gaya mun mai gaya mun mahaushe yake ni ai ya musu kaza ya musu kaza ka duba kiristan nan yayi wa kiristoci dan uwansa kaza kai naka musulmin da ya samu bai yi maka shi zaka ga laifi ba wancan ba shi wancan yayi wa mutanensa to ya kake so kai yi wa mutanensa ɗabi'a ta ɗan adam haka take ɗabi'a ta ɗan adam mustaƙima tana so ta ga ta hidimta ma wanda yake kusa da ita ne ta taimaka masoyinta ba wanda yake ake ganin sun yi nisa ba to sai ga ma malamai ce ayyukan siyasar nan ta ƙasar nan ba ta addini ba ce don haka babu magana addini ma'ana ka je ka ko kowaye ma wannan ba magana ce da malami ya kamata ya faɗi ta ba ba magana ce da ya kamata a ji ta a bakin wanda yake malami ba saboda haka magana ce abubuwa ne sun fito baro-baro sun bayyana a mutane ko ba gaya musu ba kowa ya san haka abu da ya riga ya bayyana ka zo ka to in ba ka ba duk mai kama rigimar wanda ya ce sai wanda ya ce sai shi wanda ya ce sai shi ai magana ce ta kowanne yana cewa sai bangare na kalmar zonin zonin din ai ba wani abu ne zonin musulmi da wanda ba musulmi shine zonin din magana zonin zonin da ake ta yi ba magana waye nan nan wannan ba musulmi a'a yanzu za a ɗauko ɗan kudu musulmi ɗauko wani bai rabe musulmi a tsayar to sai ka ga masu zonin ɗin sun ce an karya zonin ɗin sai ka ba magana zonin ce ta ta ta ta kudu da arewa ba magana ce ta musulmi da wanda ba musulmi ba to kuma in dimokuraɗiyya za a yi a yadda suke faɗarta to kawai a bari musulmi ya zaɓi musulmi yadda yake so wancan ka zaɓa a zo a ƙirga a ga waye ya fi yawa a bashi Eh, amma a zo a yi ta maka barazana ana nuna ka aiba ruwan addini sannan na yi magana akan kan ah, maganar da wani ya yi ta cewa da ka zaɓi a ɗan izala gara ka zaɓi kirista wanda na ce ita ba wannan magana ba magana ba ce ta mai hankali ba in mutum yana cikin hayyacinsa a nutse ba zai yi ta ba ba zai yi ta ba wato magana ce ta wani wanda yake karatu ya ce fakharra alaihi musaqfu min tahtihim aka ce da shi la aqla wala qur'an fakharra alaihi musaqfu min tahtihim ce kad makara alladhina kad makara alladhina min qablihim fa ata Allahu bunyanahum min alqawa'id fakharra alaihim musaqfu min fawqihim wa atahum al'adab min haythu la yash'urun Allah ce waɗanda suka gabace ku sun yi kama kirci ubangiji ya rarake wato foundation da suka yi harsashin da suka gina na makircin su ubangiji duk ya rarake saboda haka makircin ya rubto musu ta sama rufin makircin ya rufo ya zubo musu ta sama kaga ce rufi ya zubo to ta sama zai zubo fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim shi kuma da ya tashi sai ce fa kharra alaihim as-saqfu min tahtihim zubin ya zubo musu amma ta kasa dole je shi ya ce la aqla wala qur'an ba qur'anin ba hankalin da hankalin ya taraka ce fakar da alaihi musaqfu mita wato a ce saboda shi dan izala yana taba waliyai da shehinai shi kuma kirista ba ruwan shi da shehinanka ba ruwan shi da waliyanka saboda haka a jefa masa qur'a kaga inda hankali wannan magana bai kamata a jita gurin jahili ba saboda abinda abinda kake cewa anan wanda zai ƙaryata manzon Allah ya ɗauke shi maha'inci maƙaryaci mayaudari macuci wanda ya kawo addinin ƙarya ya yi wa Allah ƙarya kai a gurinka gara shi gwammashi da wanda zai taɓa shehinka gara wancan da wanda zai taɓa shehinka ma'ana shehinka ya fi annabi matsayi kenan tunda abinda magana take nuna kenan an sani duk ba musulmi ba kirista ko ba hude. yana ɗaukar manzo Allah makaryaci ne ba ɗaukar shi mai gaskiya ne a gunsa manzo Allah wani ne da ya fito a ƙasar larabawa a shekarun dubu da kaza da suka wuce ya yi wa Allah ƙarya ya ce shi ma annabi ne wannan shi ne magana don inda ya yarda manzo Allah ne sai musulunta ya ma musulunta kawai to sai ka ce gara ya zagi manzo Allah da ya taɓa shehinka kaga mai hankali ba zai wannan magana sannan mutumin da zai ce Allah ɗaya ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ka ce a gara wanda zai ce thalithu thalatha inna Allah huwal wanda zai ce Allah uku ne ko ɗayan uku ne ko Isa Allah ne ko Isa Allah ne ko Allah ka ce da wanda zai ce Allah ɗaya ne gara wanda zai ce Allah uku ne maganar Allah uku ɗin nan ba ƙaramar magana ba ce ba magana ce mai sauki ba Allah cewa ya takadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda Allah cewa sama za ta tsage ƙasa ta rushe duwar watsu su rurushe ba dan koma saboda sun ce Allah yana ka duba sama da ƙasa da duwatsu da a fusace suke an ce Allah na kai ka ce wannan ba komai namu ne a jefa masa wannan babban magana ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wanda zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka ce gara wancan da zai ce isa dan Allah ne sannan ka zo ka ce su ba sa kafirta mu sun yarda mu musulmi ne su kuma waɗannan suna kafirta mu yanzu wannan magana ce ta mai ilimi na yarda watakila wanda baya da ilimi ya faɗi wannan amma wanda yake karanta ƙur'ani ya ce wai yahudu da nasara suna ganin shi shi musulmi yake ake nufi da kai musulmi ne ma'ana kai akan gaskiya kake in ka mutu za ka shiga aljanna ba shi ne kai musulmi ba haka yahudu da nasara suke kallon mu Allah cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan nasara Allah cewa ya sun ce lan ba wanda ya isa ya shiga aljanna sai bai hude ko nasare yana ganin ka mutumin kirki kenan wannan Allah ne ya faɗa kai kuma ka ce a su sun yarda mu musulmi ne kaza kaza bayan gashi sun ce kai ba za ka shiga aljanna ba Allah cewa yi wa qalu hudan au nasara tahtadu Allah ya karyata su ya ce qul bal millata ibrahim hanifa ta suka in kuna son ku zama shiryayyu ku zama yahudu ko nasara wannan Allah ne yake gaya mana ba wanda ya fito ya faɗa bare ka ce ƙarya ake musu amma ka zo kana karanta Alƙur'ani kana da awar kai ma da ci ne kuma ka faɗi wannan magana ka ce ai su namu ne sannan ka zo kana cewa ai in sun zo sun ga muna sallah sai su ce da mu sori sori amma waɗancan in sun ga muna sallah sai su ce da mu aikin banza to kaga abu na farko a nan a ina haka ta faru a wace jiha ne a wace local gami a wace rana a faɗa mana date a wane masallaci waye abin ya faru a kansa in ba a tabbatar da wannan abu ba kaga an yi mai ya kamata malami ya wannan ina ne wani dan yana jin sunna da ya je samu ana sallah ya ce mai kuke aka ce sallah ce aikin banza juya a ba mu gaya mana a ina aka yi wannan in ko ba a faɗa ba to ka ƙarya ne bai kamata malami ya kage ba bai dace ba ko kaɗan sannan bayan wannan tun kafuwar sunna tun lokacin da mala abubakar gumi allah ji kansa da rama sai fara bayyana sunna ‘yan sunna su ake duka’ su ake zagi su ake kashewa su ake rusa masallatai su ake rusa makarantu babu inda aka ce yan sunna sun yi zuga sun rusa wani masallaci saboda ba su yadda da su ba ko sun rusa musu makaranta ko sun je suna zikiri sun tarwatsa zikirinsu amma nawa aka yi wa yan sunna irin wannan ba iyaka har malamanmu an kashe amma ka ce mu ne muke tabawa ba mu ake taba ba kaga wannan qalbul haqa'iq in har wani zai da'awar wannan to mu ne za mu ce an yi mana haka don mu muna da shaidu ba iyaka amma ba mu faɗa haka ba sai a juya abin kuma a ce mu ne muka faɗa haka sannan a faɗa mana inda aka samu 'yan sunna sun fito da makamai sun kakkashe wasu saboda ba su da fahimta irin tasu sun tashi gari sun kona sun cika rijiya da da gawawaki a gaya mana inda aka yi wannan amma mun ga an yi a filato su waye suka yi 'yan sunna ne suka yi wa abin nan koko a'a mai suri suri ne mun gani a filato ba sau ɗaya ba ba bi biyu ba an yi a kafancan ba sau ɗaya ba ba bi biyu ba an yi a tafawa ɓalewa ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma ka ce ai su wannan suri suri suke ce mana ina hankalin mutum ya tafi shi yasa na ce inda mutum ya nutsu ba sai faɗi wannan magana ba ba magana ce ta mai hankali ba sannan abu na ƙarshe shi malami rabbani ne inda ya yi cika malami to rabbani ne rajulu umma ne mutum ne na al'umma mutum ne baya raddu fi'il baya reaction ko da an masa ba daidai ba zai ce ji ma zan yi maka ba daidai ba tun tunda kamun ba daidai ba ni ma zan maka ba daidai ba wannan ba magana ce ta malami ba dan tasha zai iya wannan dan tasha zai iya cewa in kakkai mun wauta na fi ka wauta kakkai mun rashin hankali na fi ka rashin hankali dan tasha yana wannan wannan kuma ka'ida ce ta jahiliya wala yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahli aljahilina kada wani yayi mana wauta inji yan jahiliya mu sai mu maka wautar da tafi taka amma waɗanda suke na Allah idza khatabahumul jahiluna qalu salama wannan shine aqida ta mutumin da yake alim rabbani baya raddu fi'il mun sha faɗa a munasabobi daban-daban ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala ba irin tuggun da bai gani ba a zamaninsa daga wajen malaman zamaninsa ba irin sa'ayin da ba a yi ba a zubar da jininsa an masa hukunci da ridda kawai jira ake a samu damar da za a kashe shi malaman zamaninsa sun yi tsaye kai da fata sai sun ga sun raba shi da ransa irin su ibnu makhluf irin su nasiruddin al-mambaji irin su ibnu sarsari ba abin da ba su yi ba lokacin da suka yi yunkurin yima wani basara ke juyin mulki lokacin da wani ya yi yunkurin yima wani basara ke juyin mulki ya yi nasara ya kori basara a nan dimashq kuma waɗannan malaman suka goyi bayan mai juhin mulkin daga baya wancan da aka yi juhin mulkin ya sake samun ƙarfi ya dawo ya ƙwaci mulkinsa ya fito da ibnu taymiya daga kurkuku ya kama malaman ya je ɗaure su ya kira ibnu taymiya fadarsa ya ce gashi yanzu waɗannan malaman suna a hannunka sai yadda kai da su kaga abin da suka yi min kai ma kuma ka san abin da suke maka saboda haka fatawakka nake jira me ya kamata a yi musu ka gaya mun in irin malaman waɗannan da suke action me zai faɗa kaza kawai a kashe su me kake jira da su amma wallahi abinda ibnu taymiya ya ce ya ce waɗannan malamai ne su ne hasken gari in ka kashe su wa zai ilmantar da mutane wa zai karantar da su ka duba fa irin artabu da ɗauki ba daɗi da ya ta fama da su amma da ya samu dama sai ce waɗannan malamai ne na al'umma in ka kashe su wa zai ilmantar da jama'a maza maza a sake su ibnu makhluf shi ne babban dan adawarsa wani ba alkali ne ba maliki ya ce kai ibnu taimiyya ya ya fi karfinmu mun yi kokari mu ga mun raba shi da ransa shi yanzu ya samu iko akan mu amma ya fi mana wannan shine alim rabbani amma ka ce sun kafirta mu saboda haka buwa za mu rama wannan idan an kafirta su kullun nan muka zo karatu muna bambancewa tsakanin takfirin mu'ayyan da kuma hukunci akan aiki kaza kafirci ne mukan ce ana cewa abu kaza kafirci ne in Allah ya kira abin kafirci ko shirka baka isa ka canza sunan ba amma ɗaukan hukuncin ka ɗora shi akan wane da wane da wane wannan kuma wani abu ne wanda yana buƙatar wasu sharuɗai da eh, eh, eh, istikmalin shurud da intifa'ul mawani sai sharuɗan sun cika kuma an samu mawani ɗin duk sun kau wannan babu mai wannan bayanin a cikin dukkan firat ɗin sai ahlus sunna ba wani wanda yake bayanin shuruɗu takfir sai ahlus sunna littafan mu cike suke da wannan bayanin a gaya mana san da wani malami wanda ya zo yayi wannan bayanin kuma ba sunna yake ba ka ce wai ana kafarta ana kafarta abin nan saboda haka magana ce kamar yadda na gaya muku in mutum ya nutsu ba zai faɗi ta ba sai ya shiga cikin wani wani hayyaci a ah, lokaci yayi kuma gashi magaganin biyu ne shi yasa nace kowace tana buƙatar lokaci da haka maganar gaddafi sai a yi haƙuri da Allah sati mai zuwa tun da akwai sai mai ɗan tsokaci watakila ma wasu abubuwa su canza kafin lokacin Allah ya mana kyakkyawan zaɓi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi